ya kai matashin wannan saurayi me ke tafi da kai wannan saƙo ne daga ah, mai gidanku mr kalama no ku kwantar da hankalinku ba wai kura ba ne abin alheri ne <laughs> ah, wai buba Ni ne. kane buba? To daga yau turawa sun tabbatar da cewa sun yanke yin mulki a ƙasar nan. Babu su babu sun ban muku mulki ku ne za ku dinga yin mulki a matsayin ku na waɗanda kuka san aƙida su kuke bin aƙida su kuma kuka san ina suke shiga ina suke fita. To to saurayi mun gode mun kuma gode mun kuma gode. Um, a cikin ƙarin bayani da muke da bukata ka sake mana hmm. akwai wani canji ne ko kuma ci gaba ko kuma wani dai sabon salo da ya zo da shi sabanin abin da mu za mu gudanar da shi akan mulkin mu ai ba canji akwai a turawa dai sun ce tunda mulki ya dawo hannun baƙaƙi irin sun ce babu zalunci a ciki domin sun ce babu cinikin bayi a ciki ah. wayanda suka iba suka tafi da su sun isa wayannan kuma yan uwanku ne da dangi no akwai na uku eh yes akwai na uku you understand na uku shine ba a haraji da ake karba a yanzu turawa sun ce ku sassauta ku da karbi rabi na abin da ake karba kurin eh rabi haka kurum ana son a gyara ƙasa kuma a ce kuma a kuma rubi eh saboda su jama'a gari su san cewa irin nasu ne yanzu suke mulki to shikenan eh. to shikenan ba da yaran hannun mu ah. wakilai ba a shikenan mun gode matashin yaro mun gode kwarai da gaske hmm. game da yadda kai kutsa kutsa ka sadaukar da rayuwarka ka kawo mana wannan sako kuma da wannan zamu kokari mu ga mun shirya maka ƙwarya liyafa domin ban girma. Dole mu yi munna mu yi farin ciki mu yi wadaƙa mu yi warisa domin mai girma buba Allah ya sa mulkin nan da ake yi na turawa ya bar su mun samu yancin kai mun rabu da mulkin mallaka an riga an zo yanzu mulki ya dawo hannun mai girma buba da jama'arsa saboda haka mu mun tabbatar yana da imani kuma zai yi taimako kuma zai yi adalci kuma mun tabbatar da cewa za mu yi wadaƙa mu yi warisa mu ji daɗin mulkinsa. shi mai girma buba da tawagarsa musamman manya-manyan hadimansa na hannun hagunsa da na dama wato bala da jatau su ma muna taya su muna da ubangidansu mai girma buba ya samu mulkin wannan lardi a hannunsa kafin mai girma buba ya yi magana za mu ba da dama wato gashi mai girma ja-tau, da ya shi kuma nashi jawabin ku ji abin da yake bakinsa baka da baka an ce waka daga bakin mai ita fi zaki ko ba haka ba to ku ba da haɗin kai domin ku ji bayani daga bakin mai girma da tau to za mu fara ya ce za mu fara amma bayani amma fa bayani da turawa sun mulke mu. Mai girma da ta ce da turawa sun mulke mu. Mun kuma ji daɗin mulkinsu. Sun kuma ji mun kuma ji daɗin mulkinsu. Amma yanzu mulki ya dawo hannunmu. Amma yanzu mulki ya dawo hannunsu. Za kuma a yi aiki kuma kowa zai ji daɗin aiki. Ya ce za a yi aiki kowa zai ji daɗi a jikinsa. Za kuma a ji daɗi fiye da na da. Eh za a ji daɗi fiye da na da. Abin da nake so in sanar da ku. Yace abin da yake so ya sanar da ku, ku buɗe kunne kabiran Hausa kiran mace ko namiji. Mai girma uban tafiya yana da bayani. Mai girma uban tafiya wato mai kan ɗin yana da bayani. Gare ka. Ah, ya ku jama'a ta na wannan nardi. Ya ce ku jama'a ta sa ta wannan. A kun san ni tun ina ɗan yaro. Ma a yau ne ya kamata in kece rawa ta guda uku ƙwarara saboda wannan muhimmancin gagarumi ma keken mukami da na samu a wajen turawa. da farko na kan gode wa Allah na kuma gode wa shugaban annan Muhammadu. babban farin ciki na Allah eh, na tuna da shata an masa kyauta an masa kyauta ya rasa me zai ce sai ce ka san muna a ni dai kun fi kowa sani sana'a ta ba ihu ba ne ta bayani ne saboda haka idan akwai mai kunnen ƙashi to ya cire ya sa na fata don ya ji bayani na daki-daki za mu karanto kundin tsari Doka ta farko, maza da mata, babba da yaro, kai hannun ciki sai an biya mar kaso uku daga cikin abin da aka samu biya. Yawwa. Sai doka ta biyu, doka ta biyu ga dukkan wanda yake da gona ko yake da dukiya ko yake da gidaje zai kasa su kaso uku ya kawo gwamnati kaso biyu ya riƙa ya dama na ta ne dama na gwamnati ne alfarma aka ko zaman banza mutum yake sai ya raba shi to kamuna mataba ne kai kai mai wata san ba guduwa gudu za ka yi a doki ne ke ka hatu har ya kake je a bayan ko zaman banza kake in ji sabu ba sai ka raba zaman banzan kaso uku ka kawo gwamnati biyu don ta amfana a bisa adalci godiya muke sai sharaɗi na uku wanda shi ne na ƙarshe kowa ya sa kunnensa ya ji kuma shi ne babban <laughs> duk wata cikakkiyar budurwa mai ji da kanta a wannan lardi namu idan an kawo sadakinta sai an kawo shi gabanmu idan an ɗaura mata aure bata isa ta tare a gidan miji ba sai ta zo an mata hudu ba <laughs> gaskiya ne wannan abu za ku tafa ko ba za ku tafa ba wannan shi ne kundin tsarin mulkinmu za a samu ci gaba idan tafiya ta yi nisa saboda haka na gama bayanai na sai abin da mai girma bala lamba ukunmu ya ce shi ma ku tafa masa ku tafa masa ah, in ba manta ba a gindin kuka aka karɓe mana mulki yau kuma ga mu a gindin kuka an dawo da mulki to kowa ya buɗe kuma. tsarin mulkin ku na wannan hannun ku wanda kuke bi da rau lafiya rau yanzu kun ce ba kwa so an kun ajiye shi kun karɓi na turawa ko namu ya samu mulkin mallakar mu ya kare samu ta ya yi farin ciki da alkhairi namu ya samu mulkin mallakar mu ya kare zamuwa yi farin ciki da alkhairi eh yanzu za mu san daɗi ci gaban mu zai dore tun da rami ya samu nahiyar mu mi wadaka da arziki tari tun da ya samu tun da mun yi ƴancin kai mu wuce fagen gori tun da ya samu yanzu na mu sai namu mu kyautata wa junanmu Nami ya samu mulkin mallakar mu ya kare samu ciki da alkhairi dandazon mu mun zo da kalar shigar mu ta nuna tunda nami ya samu arziki ya same mu farin cikin mu zai zauna tunda nami ya samu yanzu mun kabar mulkin mallaka gidan kuna tunda nami ya samu nami yanzu ya samu za a daina cutar mu namu ya samu mulkin mallakar mu ya kare samuwa ta yi farin ciki ai mun gwagwarmaya da ruwa har da lokacin iska tun da ya samu bangare na neman yanci mu daina shan duka tun da rani ya samu sasari da daurin gwarmai dukan shi mun zinka. tun da ya samu mun guje wa mulkin gana mallaka a birnin mu Nami ya samu mulkin mallakar ya kare samuwa ta yabi farin ciki da alkhairi ina murna ko mutum gari na ne mallaka ku daidai ne tun da nani ya samu yanzu sai ku yi malladabi ku bi ni daidai ne tun da nani ya samu duk abin da zan tsara sai ku yarda kun samu nani ya samu mulkin mallakar mi ya kare samuwa ta yami yi farin ciki da alkhairi nahiyar mu yanzu maza ce ina kirawo ku tun da nani ya samu daura jakuna na ku ku dau ice a bayan ku tun da nani ya samu safe sai kun wani za ku ci abincin ku tun da ya samu za na sanya dakarai don kula da zariyar ku tun da ya samu har na ba su bulalai su sahu a bayan ku tun da ya samu wanda ya yi ya huta wanda yake zai kuka tun da tun da nani ya samu amalanke mai shanu kafaɗin ku zan dora tun da nani ya samu za ku yi ice can da wadu ku zo ku tattara tun da nani ya samu za a je fashin dutse har da ku ku saurara tun da nani ya samu abinci so guda za ku ci diyinin ku na tsara tun da nani ya samu kun ga fi mulkinmu na mallaka a bayanmu ita eh, ke ba da ba na ba na ba ba mana kin san Allah idan baki mun kai ba za ki shiga gidan nan ba ki to ne magana mu ne bar yin aikin kawai za ku zo kuna fama mu haka muke ni ni kake kankin bakin fata ni ba bakin fata bane to za ki fito ki same ni billahi ki je ki rena kai ai ma ya zo ka ne ni ba ni na ba eh, eh kuma gida da sa ranka sa wajen amkina aiki da wuya wallahi akan ka zan huce kawai kenan ne ne ka ka alaikum. Saƙon kika kawo? Me, me kawo ki? Aiki A da sako ne na kawo wa Hajiya, ya gidan Malam Mudi ne na babban layi. Gidan Malam Mudi? Eh, Yanzu Malam Mudi yana da ya zundume ne irin wannan ba mu sani ba nan gari. To ki je ki turo mana Malam Mudi ki ce hukuma tana neman sa. To shikenan eh, ranka daɗi. Ki turo mana shi ki ce hukuma tana neman sa. sai dai a nuna mana wani abu amma asali ni ce yar asali a cikin gidan nan da mulkin ni ce yar asali sai dai a nuna wani abu da mulkin da asalin dole a nuna mutu ai ni ce yar asali nan ne na fus na mulki na fus kowa ya sani sai dai a shigo a banni don ni ce yar asali a cikin gidan nan zaka gama sansane sansanen ka ina nan gidan sai dai a shigo a ta wallahi a fita ina nan daram Salamu alaikum. bai. Allah ya taimake ka. Gani na zo. Modi. Allah ya taimake ka. Rayuwarka tana cikin mugun yanayi. Subhanallah. Ai ai ina ganin cewa ni ina mai biyayya ba ma ga ku ba ma. ga dagacin garinmu da mai unguwar garinmu gaba ɗaya ina mai biyayya a tare da shi to ka yi babban kuskure kuskuren ma ba ɗan kaɗan ba mai gidanmu mai gidanmu kake nema ka yi jayayya da shi ka yi kaɗan waye ka yi ashe kana da 'ya zan kaɗai ɗaya a gari ba san da ita ba wace suna nan da yawa kenan saurara saurara kamar ka ce wace daga ciki ma'ana suna da yawa kenan kwarai kwa to ka turo mana azumi kyauta za mata ka dai turo ta kuma kai din ma ba za mu barka haka ba za mu yi mahoro horo mai tsanani don ya zama darasi a shauran mutane to yanzu kai ka san cewa dole sai an tauna tsakuwa don aya ta ji to kai za a tauna don ya zama darasi ga na gaba kai mai gani ne kana zufa kamar ka haɗe kunama to ai dole in haɗa kuɗi ai shi abu mai mai dole in ji zafi ko ya ji rana dole idan narki oga ka makara ne maka gaya magana kai fito waje fito waje ya ummi yar baiwa waraka da da Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh cibiyar maganin hajiya ummi yar baiwa waraka da yarda Allah wannan cibiya ta hajiya ummi yar baiwa tana tattare da nau'in magunguna iri-iri kala-kala da irin dukkanin cutar da take damun ku a jikinku amma fa da izinin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce asal kulli da'in albardu asalin kowane irin ciwo shine sanyi wannan cibiya ta hajiya ummi yar baiwa tana dauke da mashuhuri ingantacce sahihin maganin sanyi kowane irin nau'i kowane irin kala ne Allah Ubangiji ya hore mata sanin maganin abin da ya shafi basar, basir ɗin kowane iri mai tsoro ne ko mai fitar baya ko mai ƙaiƙayin jiki ko mai sa zafin ciki ko mai ɗorewar ciki ko mai tsatsagewar dubara duk mutumin da yake fama da irin wa'annan cututtuka na wannan basir ko kuma wasu cututtukan na daban ya garzayo wannan cibiya ta wannan baiwa Allah ya tattauna da ita ya gaya mata irin matsalar da take damansa in Allah yadda cikin sauƙi zai samu waraka da izinin Allah. Ina masu fama da ciwon sikila, hawan jini da olsa kowace iri ce. Rashin kuzarin ɗa namiji da kuma rashin ni'ima ta ya mace da rashin haihuwa. Maganin kan baka, sihiri ko jifa ko asiri ko maita Ta tare duka magance wa'annan cututtukan naku akwai shi a wannan cibiya ta wannan baiwa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce Hajiya Ummi yar baiwa waraka da yardar Allah. Mai cibiyar ba da magunguna ta Hajiya Ummi Habal Medicine. Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da maganin sa. Wannan cibiya ta mun shirya tsaf domin taimaka bayan Allah wanda Allah ya jarabe su da rashin lafiya. Da su garzayo wannan cibiya ta mu mai albarka Dake garin Kano, Najeriya. Najeriya kan titin guda Abdullahi Road a New Dubai da ke Farm Center shago mai namba 1617 opposite gidan man Total Petroleum Hajiya Ummi Habal Medicine Center sai an gwada akan san na kwarai bisalam. ni da kai fa ka san mun saba yin abun kunya amma ba a gaban yara ba yo ni abun kunya ai gaba muka bashi ba baya ba dan kwamin faɗi na kwanta a titi mota ta taka wannan ba kamar da ni kake kai ka kallon kai fankan fankan ba shine kilishi ba kilishi har ka samun kwaɗin kilishi ai na za a samu kilishi mai gida <laughs> walele <laughs> wannan dai na ne, wadda abin da yake ciki mallaka ta ce. wannan ai naman ka <laughs> me kika shafa fuska me haka me gida Ban gane me haka ba amma me gida ka ban kunya a ina wannan fuskar ban santa ba baka santa ba eh matata eh mana ina mata ka ce ba zan yi kwalliya haka ba to wani irin abu kika je kika shafa a fuska ki duba irin tsautsayin da kika jefa <laughs> ku da kuke jarumai a gari a shiga nan a fita a shiga nan a fita can da ku amma kaga fuskata kawai ta baka tsoro haka ne a garin nan tsoron mu ake kuma ni na ga kana jin tsoro to ai babban matsalar shine na kwaso rana na kwaso yunwa sa'a ma kika ci babu mukami a da na fulle miki kai gaskiya kuma ka yanzu a wannan yanayi tun kafin asiri na ya tono ɗibo ruwan wanke fuska hanzarta hanzarta hanzarta bakinka akwai magana amma ka fito ka yi gum ka ta faɗi. Ka zo ka tsaya mana ƙiƙam. Kana jira mu mu gaishe ka alhali kai ya dace ka gaishe mu. Kana nufin inda Mr. Clement ne zo nan da kansa za ka jira sai ya gaishe ka? To baka isa ba. Ƙarya kake kalan Yahudawa. Oh! Mun shiga dare. Ka da labarin shelan da muka sa aka yi jiya, za mu zo karɓar kuɗin haraji? Na ji shela ta karɓar kuɗin haraji, na ji ta. Shin mutum nawa ne a cikin gidanka? Da mata guda biyu da 'ya'ya. ba mai ciki buba Kan wanda ba ya ba ba yanzu sunansa kake faɗa gatsatsau inda Mr. Kileman ne haka shi ma za ka faɗi sunan shi? Eh? Ni ba fari ba ne, amma ƙida ta ta farare. Ba a cewa buba katsau. Cikin nan yi, a lardin na aka same shi, saboda haka ya zama wajibi a biya wanda ake ciki haraji. to yanzu dai a yi haƙuri magana haraji zan biya zan biya wa duk wanda yake gidana za ka ninka sau uku uku kowanne daga cikinsu idan a da zamanin mr clement ana biyan ɗaɗɗai to wannan karan ya ninka sai ka biya uku uku a ciki doka ce yanzu dai magana haraji ce to a jira ne ina zuwa ka kusan cewa bature fa ya tafi ga wakilan turawa wakilan turawa kuwa sun fa bature rashin mutunci inda nake so ka fahimta shi shugaban namu ai ba fari bane amma kuma ya fi farin iya shege ah! <laughs> <laughs> mu mai kuɗi iska banza kai ne ba za ka iya gudu ban ma fito ma ka ne ranka dai ko da sarka ake daure nan ka tsabar kunya da na irin mutanen nan kai harajinka bishi zai haraji. Wuta Mana kuma yanzu ya eh, sauri ban bakwai zai sa eh in ya kasa kuma ku ji a jikinku ya sano ya saka ka tabbata na na na na na na na eh. to ka isa a jika jika da na sha jini zo matsiyaci ba tsada za ka yi ba kuce da shi mu tafi mu tafi da ma jaki muka kamu ai ku je mana me za ka yi za ka yi na ki ban ma da wallahi za ka yi yau aikin ma kai na zai kare kwarai kuwa kwarai kuwa a cikin jama'a za ka mishi ah, ban gane ban gane ba da jiya ba shi guya ka ba ah mu je kai to mu je wannan wannan aikin yau a kaina zai kare mu je yawa muje. mu je mu je mu je mu je mu je mu je kana kadan billahi lillahi kana kadan mu je ta aiki zai lafiya ta eh to madalla to madalla ina zuwa yayi Mujaba! Kai! Salamu alaikum. Salamu alaikum. Tukunna kai gaisuwa. duniya salamu alaikum salamu alaikum wannan fa na wai ki turo kai dade wannan irin wanda kun zo da kai na ma ai ba sai kun zo ba ai ai ah. da ina shiga gidan nan zamanin ka rena mana hankali ka ce wai kai bana baka sami albarkar gona ba an samu fari ko to da gidan nan duk abin da kuka da shi na dawa gero masara komai dabobi mai kwan mai wajen ku shiga a ne manya mu masu sawa a yi eh, ba shiga da kan ku shiga kai tsaya a nan saboda kada ya kwace ba komai yabba yana ina dagawa da ya iya daga zan ina dagawa sabgama wani sallah Allah ka faɗa da sauki yawwa

ai ranka da take a da komai ba mafi abin da ya ajiye a ciki sun gudu gidan nan yake sai wannan bulan sai bulo kawai bulo kawai aka gani a cikin gidan gashi ma mai sai da mutane ko ran kasuwa na samu shi ran kasuwa ne bulo ne gashi nan guda daya ran kasuwa na samu to ka tabka babban kuskure mun karanto kundin tsarin mulki da kuma irin jama'ar da suke ba da zakka da haraji wannan karan naka ne mafi karanci kai ka ce ba ne baka samu amfanin gona ba lokacin turawa me baka ba su har ƙara kake yi to eh da rashin mutunci to ranka da dole mu baka zabi ko matarka ko wannan dan naka wannan yaran ma da gani ai ko shi aka an sa dusa wannan yaran kai jika Basu shi, basu shi, basu shi. Ko ku wuce, ku wuce, ku biyu ku wuce. Kai saurara. To na ya saurara. Za ka ɗauki. Dauka zai gwammai dauka ya je ya fara jikawa ka. Shi ne hukuncinka. Kuro. Kuma idan baka manta ba idan damuna ta tsaya, bulo, ƙanshi yake. Daɗi. Wayo. To, tashi ko koma ciki. Tashi! Kai, ka tani da man gyaɗa ko manja. Bala? Eh.

sai ku dinga ɗiban mazaje kuna barin mata ina kuke kai su saboda aikin gona yana yin karanci ah. shi yasa muke ɗaukan katti mu kai su gida a kulle idan lokacin gona ya yi su yi su aiki to ban yarda da ku ba da kai da babba dan baki to eh babban mu dan baki to me kake mutu dakin eh, gabas kuke kai su ko dakin yamma yo dakin gabas garin rogo ne fa za a ba su su ci in sun gama sun gama sun gama in sun gama me mulmuli Hey! Ku kama gaban ku. Tulu? Hmm? Ku kama gaban ku. Ku tafi! Zauri mana! kaga dan kwanza mai wadataccen baki wato eh. kullum ina daɗa gode wa Allah hmm. da ya bar mu muke cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato duk mai cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa taɓiya ba insha Allah dan haka nake daɗa gode wa Allah hmm. saboda ƙaunar da take tsakanin annabi da da da da eh saboda haka wannan abun ba ƙaramar hidima ba ce wayo o Allah ba wani haraji ba wannan eh. tafi zan da ga turawa sun naci akan idan ture ya tsaya a ƙasa ina cin mutuncin mutane eh. ko ina kashe kashen jama'a eh. to akwai abin da yake sanuwa ko ina ne a guri ko kuma ga ina ne ya ki tashi akwai abin da yake samu yo yo yo idan ka duba su turawa yanzu ai sun tafi suka bar mulkin a hannunmu zamanin su haraji kaso ɗaɗɗe ake ɗauka yanzu ko mu mun ninka kaga yanzu mu ne da kuɗi mu ne da ƙasa mu ke da mulki yanzu eh. ware buhu za a raba kuɗin gaba ɗaya hmm. to yanzu ni shawara zan bayar hmm. tunda ni ne karamin ku kuma ni ne babban ku ta jiki amma babban banza a ta ina a bari in tafi da kuɗin nan ya so da safe sai a raba su ka ji gundume man banza gundume man mu za ka yi wayo ni za hmm? a raman nan sai muku illa ina raman nan sai muku illa ta ina za ka mana illa a haka hmm, Allah zan iya takaka da tayani munin nan na gashi nan cake shi ta can cake shi ta can a sha huda kuwa billahi da zika sha banza kula kwana na ga daina yayi to kuma dai cika da kake burge da banka barin ta kwana cika cika kai daya dan yarinya daya cika dan yarinya saurara na ce cika to yanzu yanzu abin da za a yi eh. ku dai dage eh. ko kuma daure eh. ku bari ne in tafi da shi to ba hem gani ba a'a saurara mana zan sace ka ta ina ne gadi me masu gadi suna ina wato duk inda ake gaishe ni ban cika tsayawa ba ku gashi Allah ya albarkace ku da tsayawa ta amma laifi ku kai laifinku kuwa ne kun haɗa kai ko uku a gindin bishiya me kuke sakawa tuba muke tuba muke to wallahi da oga kwata-kwata ne ya zo na tabbata sai ya yanka wa ɗaya daga cikin ku kazar wahala amma ni ina da sassauci ko da ya mutu na hau kan mulki zan muku sassauci gaskiya ne saka fara gaskiya ne to amma doka ta ƙarshe kar daga yau in sake ganin mutum uku a zaune za mu kasance an daina mu kasance haka insha Allah saboda sha'anin tsaro kai ruga da gudu ruga da gudu shi ne zaman lafiyar ku godiya yake godiya yake mun gode Allah ya kiyaye eh, sauka lafiya amma fa Allah ya taimake mu ba karamin taimako ba mako kai wallahi ba karamin taimako ba mako kuma zan musu hukunci duk ran da na fa mulki da da da wai san ka zo gidan zafi bane kai wallahi tallahi am kai rara eh? ka gani rara ya durgusa durgusa ka dauki oga ba ce wani turmi da fi turmi kana kama da kare da kaga sai ka ce turmi wallahi eh, saurara a goyo zan kare ne da goyo zan saurara wai ga maka na gaji na'am wai na ina kilomita wajen sharkatai muna ce idan na hau kan wannan bawan Allah kuma ana rana dunkular da shi yayi alwala ga shine mai kama da karaga yo ko ka tafi ko ka tafi ta nuna min nauyi shi ne ya gaji kai hau ya dauki ka dauki shi ina da magana wallahi Allah ya da haka da ba ta shawara ta yi wani ai tunda ka karbo wannan shawara ni ko ba ka wuta rara ka wannan hau to hau hau hau hau hau hau Tani? Yawa. Na same ka kana ta bashi ko? Wallahi. Daga ina ki haka? Gida zan koma. ya kai ni sun ke samu wani dangane da kansa ba ji ba gani tun shekaran jira wani da ki wani kai yau ko ni za ku daka? kamar ya yaya zan zo da bacin rai kuma ne ma sake bata min rai to na bacin ran ne kai jiya na fito ran gadi cikin gari da makaman yaƙi a jikina ina tafiya irin ta kasaita na yi karo da wata 'yar bafulata na yadda kasan aljana garin kallonta sai da na taka kashin jakai wannan abin ya bani takaici ni ina mai mulki in taka kashin jakai a garin nan Allah ya kama ka ka fita ran gadi ka fita ran munafici domin baka sanar da mu ba mu sani ba ka fita ba mu sani ba kuma wannan al'amari koyaya ka samu birkicewar in ka samu rashin nutsuwa in dai ka samu rashin nutsuwa to dole ka samu ka zauna ka kirawo nutsuwa ta zo maka yo ai gani na idan ka samu kai ma baka sanar da ni kai ni fa ni ne nan karamin ku ni ne babban ku to ai kamata mutum ya zo mai hakuri kuma ya shigo ya zama sirri cikin al'amari to ta ina zan gane me me ita ce to shi kan shi kan ke ke ya gari kai ku jira ni ya sunan ki suna na ah, ya sunan mahaifinki sunan mahaifina eh. kai kira kira kira kira kina din na Ah. je ki dai ki turo mana eh, kai kai ni na fara ganin ta kinga ke je kin zan zan zan zan mulki mana mulki in ya wuta nuna uban ba tsaya uban kuma mulkin nan dama daga babba sai ni to da baturan yanzu haka fa kai fada wakili yanzu haka ce ba haka ce ba a haka ce waye babban ne a bature ne yazo cewa jam'u jam'u Ah. yake mai ku ci gaba da zalunci a turancan nasa mai ku ci gaba da zalunci to gaba daya to da turanci fa su fatiran lida Hajiya ummi yar baiwa waraka da yarda da Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Cibiyar maganin Hajiya ummi yar baiwa waraka da yarda Allah. Wannan cibiya ta Hajiya ummi yar tana tattare da nau'in magunguna iri-iri kala-kala irin dukkanin cutar da take damun ku a jikinku amma fa da izinin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce asal kulli da'in albardu asalin kowane irin ciwo shine sanyi wannan cibiya ta hajiya ummi yar baiwa tana dauke da mashuhuri ingantacce sahihin maganin sanyi kowane irin nau'i kowane irin kala ne Allah Ubangiji ya hore mata sanin maganin abin da ya shafi basir basir ɗin kowane iri mai tsoro ne ko mai fitar baya ko mai ƙaiƙayin jiki ko mai sa zafin ciki ko mai ɗaurewar ciki ko mai tsatsagewar dubara duk mutumin da yake fama da irin wa'annan cututtuka na wannan basar ko kuma wasu cututtukan na daban ya garzayo wannan cibiya ta wannan baiwa Allah ya tattauna da ita ya gaya mata irin matsalar da take damansa in Allah yadda cikin sauƙi zai samu waraka da izinin Allah. Ina masu fama da ciwon sikila, hawan jini da olsa kowace iri ce. Rashin kuzarin ɗa namiji da kuma rashin ni'ima ta ya mace da rashin haihuwa. Maganin kan baka, sihiri ko jifa ko asiri ko maita tare duka magance wa'annan cututtukan naku akwai shi a wannan cibiya ta wannan baiwa Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce Hajiya Ummi yar baiwa waraka da yardar Allah. Mai cibiyar ba da magunguna ta Hajiya Ummi Habal Medicine. Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da maganinsa. Wannan cibiya ta mun shirya tsaf domin taimakawa bayan Allah wanda Allah ya jarabe su da rashin lafiya. Da su garzayo wannan cibiya ta mu mai albarka da ke garin Kano Najeriya kan titin Guda Abdullahi Road a New Dubai da ke Farm Center shago mai namba 1617 opposite gidan man total petroleum hajiya ummi habal medicine center sai an gwada akan san na kwarai bisalam